Dear APC leaders, delegates, stalwarts, and members of our dear party, my name is Yahya Bello, the Executive Governor of Kogi State and a presidential aspirant on the platform of our great party, the All Progressives Congress, at the upcoming Special National Convention. I have a roadmap for national agricultural reform and agro-value chain development. My administration will aggressively promote livestock transformation mechanization of farming, agricultural value chain development, and rural agricultural clusters. It is high time Nigeria becomes self-sufficient and self-reliant and 100% reliant on what we produce as a nation. We must grow what we eat and eat what we grow. sannu da dawowa Baby, kin ci abinci? Ni sallama ta ce ba za ka amsa ba? kuma sannan ka ma yi ta gajera akan me zan ƙara sallama bayan ba a tarbe da maraba ba to me kake so in ce maka kalli gidan nan haba mero eh dubi gidan nan daga ke sai yara guda biyu kacal amma a gida kaca-kaca babu gyara haka ikon Allah to ce maka ne ba zan gyara gidan ba kuma fa kana gani jiki ma fa yana son hutu kuma maganar tarkacen da kake yi aikin ne ya jawo haka inda ba dan aikin ba ba za ka ga tarkacen ba dala daga taka kullun haka kike cewa kullun zaki gyara zaki gyara amma ba ki gyarawa dan Allah dan annabi kalli gidan nan sai ka ce an yi biki an watse ko ina kaca kaca gaskiya ban da kullum yanzu nan ma fa nake magana cewa bari in tashi in gyara gidan magana kullum ma ai bata taso ba Kishiya. wai fushi kai gaskiya na jin abin da kake min yana ɓata min rai wallahi. Ok, ni ne abin da yake min bai ishe ni ba kenan? eh to aini gaskiya abin da kake min ne bana so ba ka yi min magana a cikin limana kai ka cika saurin fushi haba so nawa ina binki ki da limana so nawa ina miki nasiha so nawa ina miki maganganu a cikin ruwan sanyi amma kin kasan jahalanki ya yake so in yi ni fa gaskiya bakaken maganganun da kake gaya min sun fara isa na da me zan ji dan Allah dan Annabi fi sabilillahi ya kake so in yi da wa'annan yaran zan ji ko ko da girki ko gyaran daki ko wankin ban daki ko ko wankin su okay kin gaji din aikin ne kin gaji da kula da yaran ne ko kai akai to amma dai ai ka san ai da ba haka nake ba ai ba haka ka auro ni ba duk ba su suka mai da ni hakan ba shine abin da yake bani mamaki dake eh yanzu ki duba kayan jikinki jiya da su kika wani yau ma kuma kin dauko su kin kada ba a cikin jikinki wani wace irin rayuwa ce to ai ga ɗaya na a zaune ɗaya kuma yana waje yana bacci ok wa'annan yaran guda biyu sune suka saki ga zama kazama kenan yara guda biyu kacal to ina kuma ga idan Allah ya baki guda biyar fa sai ki yaya ko da yake babu komai ban gane babu komai ba eh ni dai na faɗa ne na ce babu komai da Allah zan shiga cikin ɗaki kake biyo ni ba na so ki biyo ni yanzu wannan cacar bakin da muka yi rike inda a ce gyaran gidan nan kike yi ta tuni kin gama gyarawa kin bi wancan falon ba a gyara ba tsakar gida a lalace wannan falon ma gashi bai gyara ba haba da Allah so nake yi ka dawo ka gaya min me kake nufi da babu komai kaga malam ba fa dariya za ka ba ka san bani da wani amini a garin nan wanda ya wuce kai shawara za ka bani ta yaya zan magance wannan matsalar cikin take a cikin gida saboda abin ya ishe ni wato abokina ai wallahi ina gaya maka wasu matan a gaske wannan ɗabi'a ce ta wasu matan mafi su sun fi yawa irin wa'annan za ka ga mace ka aure ta ta shigo gidanka tsaf kai mai tsafta ka aura eh. za ta zo da ta komai gida ana killace shi ana tsaftace shi to amma fa da ta fara haihuwa da zarar ta fara haihuwa sai kaga abubuwa kuma sun canja ta saki jiki ta dawo kamar wata guzuma wata shawara za ka bani ta ya za a yi samu in canja halayen maro ai wato ina mai tabbatar maka da cewar kai dai ba ka iya canja ta ba ba zan iya canja ta ba to idan ba zan iya canja ta ba wane ne zai iya canja ta mace yar wata to ta yaya namiji ba zai iya canja mace ba amma mace za ta iya canja yar uwarta mace wato macen ma ba kowace ba dole ya zama wato ka zama kana ka tsaya tsayin duka duk yanda za ka yi ka samu mace wadda take mai tsafta mace mai kilas hmm. mace da take she is well educated amma in dai ba haka ba wallahi ina mai tabbatar maka garin gaggawa kai ka bar matsala a cikin gidanka kana so kai maganinta sauri ya sa ka je ka auro watan akai rashin sa'a wallahi tallahi za a kwata bi ne domin kuwa za ta kasance ita ita ma gidanka lalace gaba ɗaya ta wato duk ina fuskanci ka yanzu so kake in yi mu mai shi kenan haka ne gaskiya baka da dama <laughs> to ai magana ce ta gaskiya gaskiya ne to yanzu wacce wacce irin clean yarinya ya kamata a ce na nema abinda na sani kawai shine da akwai mata suna nan clean kamar yadda ka faɗa wato wadda ko kuda ne ya taɓa ta wallahi tallahi sai ta je ta yi wanka haka zalika kai ko tafiya take a irin society din nan namu ta ga wani abin kazanta sai ta je ta yi wanka bayan ta kawar da abin kazantar to irin ta nake nema kwarai kuwa an zo wajen irin wannan matar irin ta nake nema wallahi to Allah ubangiji ya baka Allah shaka da amin ya Allah Allah ya warware matsala amin amin amini na gari Allah ya warware matsala kai mata ai ba kyau ba abin ne yayi wallahi kullun sai na shafa kullun sai na rigawa Husna, me ya faru da Salati haka? Mutuwa aka yi? Haba yaya yanzu fa na share gidan nan tsatsaf. Kuma ka zo ka yadda bawon su a ƙasa. Ke dan Allah Husna saboda na yadda bawon su ne kika tabka wani salati? Har da wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce na zubar da jinin bil adama? Ai bai kamata ka jefar a ƙasa ba. Sai ka miƙo min ka ce in je in sa a kwandon shara. Koya min tsafta. to ya yanzu ka zo kayar da guda ɗaya in wani ma ya zo shi ya jefar wani ma ya zo shi ya jefar ai kaga sai gidan ya cika da shara ke dana kirfe rufe mun baki tun kafin a haife ki ba za ki nuna min tsafta ba tun kafin a haife ki nake wanka da wanki ban da shishigi irin daki waya sa ki ma shara ke kike yin shara a'a yaya ake maka wanka da wanki dai a shekara kun ne har ka iya wani wanka da wanki kai andusna yayin kike fadawa haka kyale ta da bila daman ke na sani kin dade kina raina ne kin dade kina raina ne. a'a ni fa wallahi ba ne bane yaya amma zaka ce tunda aka haife ka kake wanka kake wanke kuma bayan kana rufe mun baki eh, nabila na na umma umma tana daki tana bacci ka san ta da son baccin yamma da Allah idan ta tashi ki kira na waya zan zo in ganta abba fa Idan ya dauki mana sanar da kai? A'a ke daya. <laughs> Wannan wallahi ba na san wani ma din. Ke tashi mu. Kaga, gara mu tafi gidan siyarin nan yanzu kawai. Ko ba gaskiya ba? A'a, a ba kai kuwa. Ka bari mana sai kaga a bari ya huce shi ke kawo da rabon wani ni kawai gari mu je mu ga yarinyar nan yake gaskiya ka sani da kake cewa bari sai gobe ka sani ko a yamman nan aje a sa mata roko da wani a bari ita to ni dai na san husna ko cikin dare muka je muka riske ta tsabtsab za mu same ta dan haka ba mu da matsala da za ka bari sai da safe ni abin da nake so ta shi gara mu je mu same ta ko ma a wani hali take dan ƙara tabbatarwa mai tsafta ce ga tabbatarwa da abin da ake faɗa a kanta gaskiya fi musu to shikenan gidan su suna ba kona bane ba tun ina yaro nake shiga gidan mu je kawai shikenan let's go kai zance alaji amma ka tsaya kana tun ka cin wani sai gugu haka kawai لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا kwatance santar ma'ana gane ta alhikima gashi ba mu matsawa magani na mu tamkar kyauta alhikima damuwa mu cire ma shawara mu muke bada ta alhikima gane gari na kowa mu faɗa musu alhikima medicine nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima ne alhamdulillah muna fara godewa Allah madaukakin sarki me yasa albarka a hannunmu ta yadda idan muka dau magani muka ba wa mutum akan sa ko larurarsa abin da yake biyo baya shine addu'a da kuma fatan alkhairi muna ba da magunguna akan lalurorinku yan uwana mata kamar bangarorin matsalolin al'ada da kuma sauran lalurorin da yake ku a cikin gida al'ummar jihar kano muna godiya domin an ce kano ta da batun giwa mu cibiyar mu ta alhikima ta kafa babban ofis ɗinta a cikin birnin kano domin kula da cututtukanku da kuma ku haka zalika muna da ofis a jihar jigawa da ma kaduna garin gwamna da kuma birnin zaria al'ummar jihar kano muna tare da ku alhikima ta ku ce al'ummar duniya baki daya fata na gari lamiri haziki fasihi kuma dan baiwa malam abdurrazak mai rikiya ta ikon allah ina masu iskoki ko waɗanda aka yi musu sihiri to kuma tso kusa ku ji kakarku ta yanke saƙa ina masu fama da ciwo wanda ya shafi bugun iskokai ko ciwo wanda ba a san maganinsa ba albishirinku mutanen duniya Allah sai da ya saukar da magani sannan ya samar da cuta to ga uban aljanu kuma kakan aljannu malam abdurazak mai takama da ayoyin Allah zai warkar da ku kuma daɗin daɗin shine ku tsaya a duk inda kuke ku kira shi ku masa bayani nan take a kira iskokin kuma a warware matsalolin da ikon Allah ko san menene sirrin ku tuntube shi akan lambobi kamar haka tara shida bakwai uku biyu ɗaya biyar tara ko akan lambar shi tara ɗaya biyar bakwai biyar takwas tara bakwai ko kuma akan lambar tara hudu shida bakwai daya sifili shida sifili sai kun zo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkan mu da raka farko suna na malam tasu mai magana aljanu na maradi wanda aka sani da ɗan gado wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kun san mutane aljanu su dai kala kala ne akwai na gamo akwai na ture kuma akwai na gado. akwai aljini wanda ake ce da shi namijin dare mai hana ɗayan mata armi za a gani bai barin mace ta yi armi yawanci kwata-kwata wani kuma zai bata ta yi armi amma za a ga yana ta haddasa matsala tsakaninta da mijin ta haisa su rabu wani kuma za a gani ya hana mace haifuwa ne kwata-kwata bai barin mace ta haifu sannan akwai aljini mai bata mutum dukkan lamuransa wani za a ga ɗan kasuwa ne amma za a gani kasuwanci kamar zai tafi sai baya kuma wani shi kuma ɗan makaranta ne ya gama karatu amma aiki sai ga ya samuwa e kuma akwai aljini wanda yake zuba mutum cututtuka a cikin jikinsa e to ni yanda aiki na inda ya sha bamban za a gani a ce yana ma ciwo cikin jikin ka zan ce to ka sa hannu ka rike wannan wurin e eh, matakar ka rike wannan wurin kamun ka saki wurin zai bar ciwo nan take da izinin Allah mutane sun sani ko ta waya ko a fili duk inda kake da izinin Allah zan ma aiki ka samu waraka idan ana son karin bayani kuma za a kira lambobi na kamar haka Lafiya? Hmm? Mafarki ne ne. Mafarki umma. Eh mafarki ne. Gaskiya mafarkin na ya bani tsoro suna. Umma, to me kika gani a mafarkin? Ke ce. Ni kuma umma. Da ni. Da ni da ke kuma ya zama mugun mafarki? Amina ba zan ɓoye miki ba. Wannan shine karo na uku da nake wannan mummunan mafarkin. Umma, don Allah faɗa min abin da kike gani a mafarkin nan. Da farko, ne mafarki kin biyo ni da wuƙa za ki kashe. Na biyu, ne tuntube da wata rijiya. na miƙo miki hannu na ce ki jawo ni kika ki yanzu kuma na ganki a cikin daji ni da wani mugun da muna ta kokawa ina ta kiran ki ki zo ki cece ni kika ki ga dabban ya danne ni iya ta cizo na ƙarya ne umma wallahi mafarkin nan ƙarya ne ba gaskiya ba ne ai shi yasa sunansa mafarki ni kaina tsoro ne kawai ya bani amma ban gaskata ba husuna na fi son ki fiye da sauran 'ya'yana da na mallaka ban taba tunanin ko a mafarki za ta ke cutar da ni ba an ta suna kin yi bako bako kuma daga ina uzairu ne ya yi uzairu na gidan alhaji musa suka zo da abokinsa suka ci an tosu na suke son gani ke da Allah can da girman ki da komai za ki shigo wuri ba kya sallama koma dai wane ne uzairu ya zo da shi ni na tabbatar uzairu ba zai kawo miki mutumin banza ba to umma kika san ma me ya kawo su zai zo da bako gurin ki ne ki ce ba ki san me ya kawo shi ba ki tashi ki je ki gansu wataƙila raban ki ne ya biyo ki har gida je kishiya San da zuwa. Wannan wani irin kazanta ne ki duba ki gaida kika bar gidan kace kace sai ka ce ba mace ba. To ai ba laifi na bane. Laifin baba Dije ne ita ce ma'aikaciyar gidan nan. To ita ina baba Dijen take? Ba ta na na aike ta. Gaskiya me raki na kazanta bai kamace ki ba wallahi sai ka ce ba mace ba. To shikenan naji zo mu je cikin ruwa. Ni in shiga gidanki in sha ruwan gidanki mai ai ba yanzu ba sai dai gaba Allah ya tsare. To shikenan Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. Allah ya tsare ki gaida gida. ki gaida gida Allah ya tsare Allah ya kiyaye umma ta gaida Aisha ki zo kawai ki ta mun ciwon baki ke waye san ma abin da yake a gidan naki haka ku kai da shi wallahi yaya hanna haka mu kai da shi kuma yau da na ga ya tashi fita ma fuskan shi yana dauke da wani irin yanayi na mugunta hmm. ayya aure zai ƙara aure kuma aiku wallahi bai isa ba to zauna nan ki zuba masa idanu ki ga ikon Allah matukar ko Jamilu ya ƙaro aure ya kawo ta cikin gidan nan wallahi ya cuce ni Nifa na taba gaya miki cewa wannan rana tana nan zuwa ina zaune zaki kira ni ki gaya min maganar ƙarin auren nan gashi ku ta tabbata wato wani abu da baki sani ba idan har kika ga kina zaune da namiji ya fare miki korafi ya nemi ki fada inda yake shiga ba ta nan yake fita ba to akwai wani makirci da ya kulla a cikin ransa namiji hmm. aiki kiyaye namiji kaɗan da aikinsa to saboda haka ko idan har haka ta tabbata sai mu zo mu sake shiri wani irin shiri kuma irin shirin da muka saba mana husna kin dai ji abin da ke tafi da mu magana kuma ta Allah ba zan ɓoye miki ba tun kafin mu zo wannan waje na saka kanwata halima ita ce ta turo min da hotuna so kamar yadda na faɗa miki husuna jamilu ma'aikacin gwamnati ne kuma jamilu yana da mata guda ɗaya da 'ya'yansa guda biyu kasuwata ta faɗi kenan a'a wallahi ai mutane na faɗin cewa namiji mai iyali shi ya san darajar mace to alhamdulillah Ah, jamilu ga husna husna ga jamilu ah, kamar yadda na faɗa maka ah, wanka wanki tsafta husna ba daga nan ba kuma husna ko tafiya take yi a hanya ta ga wani abin kazanta to in allah yadda za ta kawar da shi to amma fa an da gida sai an ƙara wani wanka <laughs> gaskiya ne ai na ga alama turan ke daɗe kamar yadda abokina ya yi miki bayani ni dai na amince kuma kin zauna a cikin zuciyata ke ce kaɗai ya rage mu ji abin da za ki ci kuma zan yi farin ciki kwarai da gaske idan kika amince da bukatata saboda zan yi alfahari da cewa na samu yarinya kyakkyawa kuma mai kyakkyawar ɗabi'a ai na gama kare ma kallo tun da ya uzuri baka insha Allah ba wata matsala a'a ni fa bana so in ci albarkacin kowa ita magana aure ba ka buƙatar wani ya je ma gaba ki tsaya ki kalle ni sama da ƙasa idan na yi miki kawai ki faɗa saboda ni na riga na ganki tun a hoto yanzu kuma gashi na ganki a zahiri ai kallon mace da namiji ba ɗaya bane ko sai kun bude irin ku sosai kun kare mana kallo amma mu kuma da wutsira idan muke kallon ku <laughs> a zancen ki dutse <laughs> kuma to alhamdulillah husna muna godiya kwarai da gaske kuma jamila abokina ne kamar yadda na gaya miki in allah yadda ina mai tabbatar miki matukar kika aure abokina insha Allah ba ki samu matsala ba gaskiya Allah ya saka maka da wato ni fa ka gama mun komai Eh. wallahi tallahi ka gama mun komai kai alhamdulillah eh. wato Allah ya saka maka da alheri sai yanzu naga irin macen da nake so in mallaka a cikin gidana kai ka ga yarinya kalkal malam baka ji wani kanshi da yake tashi tunda muka shiga cikin gidan nan kanshi yake tashi rabon da in ji kanshi irin wannan a gidana ko ga tsafta irin wannan a cikin gidana wallahi na manta a'a to ai wannan abun ma baka ga komai ba eh sai ta shigo cikin gidanka sannan akwai abin da yauwa tsaya ma tukunna eh. yauwa ƙara mata karatun kafin aje ko ina eh. kar ka sake ka je gida ka gaya wa meru cewar ni ne na haɗa ka da matar da za ka aura in ba haka kai ka sani za ka ji kamun aiki abada Allah malam ka ji banda ka kai da ka haɗa sunna annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to menene ku waye zai ce kai laifi ai ba maganar laifi anan idan ma ta sani kai da ita ne can ah. kuma amma ka san dai ah. zan gaya mata ba ah. ni dai kar kai min haka saboda yanzu su mata haka suke yanzu ina shigo a cikin gidan nan zata kaga ana ma faran faran kana juya baya a ce maka munafiki a wannan ma ba za ta faru ba insha Allah ni dai ina ƙara godiya shiga mota mu <laughs> ai ka gama mun komai ne na ga ma ba za ka yi zaben ya ke tashi ki ba mu A kai me wallahi ba inda zan je da ni za a yi shawaran nan ke wasa muke da ke ko akwai abokin wasan ki anan eh a gaban ki za mu yi magana dala ba mu guri ya akai suna ta <laughs> ya kika gani ba laifi kina son shi kenan gaskiya dai yadda na gan shi zancen da muka yi da shi insha Allah ba matsala sai dai abu ɗaya me kenan yana da mata <laughs> kai Usuna wannan ai ba wani abu bane umma yaya ba wani abu ba ai miji mace ta rayu da shi ita kadai ai tun da dai kika ce kina san shi ai magana ta ƙare. zaman da zaki da shi ba za ki taɓa yin wata guda da kishiya ba an gama kawai aikin san sarai kin kuma san irin san da nake miki an gama gaskiya ne umma a kullum sai godiya kuma ina yi wa Allah godiya da ya mallaka min ki a matsayin uwa na gode yata ai zuwan da yi ba a banza ba ai kiransa muka sa a kai kuma dole ya zo ya ƙaunace ki kuma dole ya aure ki kuma dole ya zauna da ke dimin da'im kuma dole waccan ta fita yanzu 'ya'yansa nawa 'ya'yan shi biyu ba komai za ki iya riƙe su ai ko da ba riƙon allah da annabi ba ne za ki zauna da su kin san yanzu abin da nake so da ke a'a ai yanzu za mu fara shiri domin ita kanta matar tasa idan ta san za ki zo tun yau za ta fara shiri ta ga lalle lalle baki shiga gidan nan ba to don haka za mu riga ta mu ma mu tashi mu ɗauki ɗamara mu ma saboda kafin ki shiga kwantar da hankalinki koran magana fa nike maka aure fa kace zaka kara ina maka magana tun daga ciki kamar da ni ban san me nike yi ba eh aure zan kara ni zaka yi makishiya kun babu gudu ba ja da baya ba